Lafiya lau. Ba gajiya. Lafiya lau. Ba sai kin magana ba ni na san me yake tafi da shi. Ina ƙare miki kallo na gane cewa abin da ita nan gurin abu ne ya zimu. Allah Ai magana zance na kishiya matsawar kika ga mijinki bai yi miki kishiya ba babu dalili da zai hana mijinki yi miki kishiya sai dai idan an zo an bosa hanyoyi waɗanda za a gyara al'amarin. <laughs> Ni ba abin da ya kawo ni ba. In ne ba magana kishiya ba ce tsada ɗauka. Aha! Tun da kuɗi Wato, ba baki labari. Isra'ila da kike gani ta zama Isra'ila wani lokaci da aka damu Isra'ila da yaƙi ni aka zo aka ɗauka aka kai ni na yi karatu na yi karatu kin san ni na yi karatu ne tun lokacin karatun yana yawa yana cewa zai yi ni na ce gani <laughs> na zauna na yi karatu na ƙare karatu to wannan zance ne na na na na na na na na na ki mallaka zuciyarsa kuma za ki mallaki zuciyarsa matsawar kika samu wasu raguna kamar guda shida aka yanka za ki mallaki zuciyarsa za ki same shi yadda kike so. Waye ne? A ƙara ɗauka ɗaya. Ƙara ɗauka ɗaya. Eh, eh, eh, ɗauka. Aikin san wani lokaci shi kansa tarbin ya ƙarya wannan. Yanzu magana ce ake ta farin jini. Sai kin fushi a tilgan sai farin jini. Sai ɗin ina mai tabbatar miki cewa sai kin zama ɗaya tamkar da dubu a cikin 'yan mata. sannan kuma abin da kike so ki tabbatar na ki kaso auren ki fito ki zo ki auri wani a gefe tan dan tan talbaɗe ba ki da matsala wannan al'amari zai amma ne malam kai ta ya dan iska ban gane dan iska bane ni ni ba fa abin da aka ce min zuwa kenan ba kuma ba abin da na zo yi kenan ba zan je kasuwa ne sai aka ce in biyo in gaya maka cewa ka je ka yanka mana kaji a gida a sallame ka ko kuma in ba dama ka tura wasu amma yanzu kana ce min wani wai zan kaso aure na zan yi farin ciki zan yi wani ni ina da aure ne Allah <laughs> dan iska ne da yawa dan Allah mala ka dauki wuka ka je ka yanka mana kai Kawai ka zo ka ce wani wai magana kishiya magana kishiya magana kwarjini ni na ce maka ina son kwarjini. Ayo na kuma ga na ga kwarjinin ne ya na ga kwarjinin ba tsoron ki zan ji ba. amma wallahi ban taba ganin da shi kai ranka ba to in ka gama ka ɗauki wuka ka je ka yanka mana kalce to Allah a a ne wallahi na fi tsohon ɗan raɓa ban samu yarinyar nan rumin an shi wani abu a ta. Wala kaga tarbin ma ni ban san gudanin ko sa'in ne ko ishirin ne.